الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uku ga watan biyu shekara ta 1440 wanda ya dace da sha uku ga watan goma shekara ta 2018 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatu wani taimi albarka na sayar bukari muna kitabul magazi babu gazo ta ta'if na jin yau za mu tashi ne hadisin muhammad bin al'ala ko ba shi wani ya bin ibrahim na gaba da shi kenan ko ka wurin to bismillah Allahumma قال حدثنا يعقوب بن الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جرير اخبره انا ان صفوان بن يعلى بن اميه اخبره ان يعلى كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قيل يقدم عليه قال وبينا النبي صلى الله عليه واله وسلم في الجيران وعلى قومه قد انزل به معه في نار مفتاح مراعيه عليه سوره متسلسلا بالمسلمين فقال يا رسول الله كيف ترى من رجل احرم قوته احرم قوته في قوته بعد ما تزوجت به فاشار فاشار رسول الله يعلم يجب ان ان تعلم فجاء يعلم فارسل راسه صلى الله عليه واله وسلم مضمر وجهه Aya wannan hadisin yaqub bin ibrahim ad-dawraqi shi ne malamin ma bukari a nan shi kuma daga ismail ibn ibrahim ibn ulayya shi kuma daga ibn Jirai shi ne abdulmalik ibn abdulaziz ya ce a ta ibn abi rabah tabi'i ya ba shi labari daga safwan ibn yala ibn umayya tamimi shi kuma yake cewa an na أن ne ya يقول ya ubayya ya kasance yana cewa ina ma da na ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake saukan masa da wahayi hadisi yana sai mana bayani ne akan yanayin da annabi alaihi salatu yake shiga lokacin da ake saukan masa da wannan wahayi da Allah ya bautar da mu da mu yi masa biyayya yace laitani ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu alaihi ina ma da an da naga annabi lokacin da ake saukan masa da wahayi yunzalu alaihi ay yunzalu alaihi alwahyu yace fa baina annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ينا ونريد أن كثير شيء جي إرادة جي إرادة أكن شيء جي إرانة أكن شيء جي إرانة بالتشديد وعليه ثوب قد أذل به منذر الله صلى الله عليه وسلم ينا تترد ونتفافي دا أكل اللي بيشير الشيء شنو أذل به معه فيه معه yana da wani tufafi ya lulluɓa da shi ko an lulluɓe shi da shi ma'ahu fihi nasun min ashabi a tattare da shi akwai wasu mutane cikin sahabbansa ana wannan yanayi irja a arabiyun sai ga wani mutumin ƙauye ya zo shi ne a arabi alaihi jubbatun mutazammikhun dutse shi ma a arabi ɗin mutumin ƙauyen yana sanye da jubba in ce jubba irin rigan nan da suke sawa kamar ka ce ko a baya ko haka dai rigan da suke sawa mutazammikun wato ya shafa turare turaren nan ya lullube wato kansa suna sa turare in sun fito haka laraba suna ɗabi'ar mutum ya sa turare da suke sawa a gashinsu kamar yana tattare da mai haka mutabammikun ana nufin mutalastikun ya sanya turare ana gaya mana sifa shi wannan mutumin ƙauye ne sai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama. Kai fatara fi rajulin ahram bi umratin fi jubbatin ba'dama tadammaka me zaka ce akan mutumin da ya ɗauki niyyar umra ya sanya jubba ya sanya riga sannan kuma ya sanya turare ya yi wannan ne da ma ba'dama tadammaka bayan ya sanya wannan turare din sai ya dauki niyyar ta zan maka bittibi ta labbaka bittibi kenan yana yin wannan tambaya shi kenan fa'ashara umarun radiyallahu anhu ila ya'ala biyadi sai sai na umar ya nuni ga shi ya'ala ɗin nan da hannunsa an ta'ala cewa taho ka zo ta'al zo فجاء يعلى فأدخل رأسه da ya kira shi sai ya ala ya zo sai dan shigar da kansa ya leka dan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe wannan tambayar da aka yi masa gashi nan ma Allah yana masa wahayi a take dan ya dade samun imani da yaqini akan lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallama fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam muhammarul wajhi kawai sai aka ga annabi fuskarsa ta yi ja shine musmarrul wajhi fuskarsa ta yi ja ya zittu kazalika sa'atan kalmar ya zittu sautinsa yana kaiwa da komowa saboda tsananin wahayin da ake masa kamar barin ce maka ya zittu ina idan mutum ya dan fara yin bacci mai dan nauyi haka ko yana zaune za ka ji yana munshari to ya zittu ke to sai aka ji annabi a cikin wannan yanayin kamar bacci yake yi yana munshari haka amma ba bacci yake yi ba tsabar nauyin wahayin da Allah yake saukan masa saƙi jiddan yace haka ya gan shi ɗan lokaci haka shi ne kazalika sa'atan sun musurriya anhu sannan sai aka yaye masa wannan yanayi da yake ci surriya anhu ko anhu aka yaye masa wannan ma ya taɓa min siƙalil wahayi kenan abin da ya lullube shi na nauyin wahayi faƙala yana gamawa sai ce ainihin lalzi ya tsalo ne an ina wanda yake tambaya na dangane da umra ɗazu anifan ɗazu faltumisa arraju sai aka nemo wannan mutum iltamasa iltamisu neman kenan kamar abbalar aka nemo wannan ya wannan bawan Allah mutumin ƙauye fa'uti ya bihi sai aka zo da shi sai manzan Allah yake cewa amma tibul ladhi bika faksilhu thalatha marrat turaren da yake jikinka ka ka wanke shi sau uku shine wannan mutadammikun bit-tib da aka fada da turaren da yake tare da kai to sau uku ka je ka wanke shi ba ɗaya ba ba biyu ba sai ka wanke shi sau uku wannan yana nuna idan mutum yana da ihrami haramun ne sa turare a jikinsa turare yana daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da suke haramun ne in mutum ya sanya ihrami ya yi su da aski da sauransu wannan abu ya faru shekara ta takwas ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato daga makka zuwa madina wa amal jubba fanzi'aha amma wannan riga da kasa jubba fanzi'iha ai fanzi'iha anka ka cire ta daga jikinka dan ba a yin tawafi ba a yin umra da dinkakken riga tun masna fi umratika kama tasna'u fi hajjika ka je ka aikata a umrarka kamar yadda kake a hajjinka na yin dawafi da addu'o'i da sa'ayi kamar yadda aka saba ana yi wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko um, irin yanayin da annabi alaihi salatu yake fadawa a lokacin da ake saukan masa da wahayi yana shiga wani yanayi mai wahala kwarai daman Allah ya faɗa inna sanulqi alayka qawlan safila lalle zamu aiko maka zamu saukar maka zance wanda yake mai nauyi ya kamata mu tausaya annabi alaihi salatu wassalam um, ku duba yawan qur'ani ku duba yawan ayoyin alqur'ani kuma masu su kadai ba hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da wahayika da ubangiji yake masa da nauyi saboda zancen Allah ne yana da nauyi amma mu kuma mun zo mun rike shi ba mu kimanta shi ba bal ma wasu mu ma wasu ma san shi ba wasu sun san shi kuma su damu da shi ba shi kenan annabi ya sha wahala an sauke masa wannan mu kuma ba mu aikin shi kuma abu na biyu wannan yana nuna mana ashe wahayin ba sai na ƙur'ani kaɗai ba yanzu kaga wannan da aka ce an saukan masa da wahayi da ya zo ba da ansar kaji ya jawo aya ba aya ya jawo ba na yawwa ko kuma kaji jawabin wannan amsar a cikin alƙur'ani to wannan yana nuna mana ashe shi wahayi ba sai ƙur'ani ne kaɗai wahayi ba hadisin annabi ma wahayi ne kuma yanzu ba hawa in huwa illa wahayi ba shi sa kamar yadda ka mutunta ƙur'ani ka mutunta hadisi don babu abin da yake zuwa yayin shi da ka shi ma hadisin wahayi saƙo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna mana ashe Allah da kansa ya sa baki dangane da yadda ake umra Allah da kanshi duk abinda ka ga annabi ya ce a yi to da sanin Allah wannan ibada da muke zuwa mu je mu yi mu sa ihrami mu yi niyya mu kisa turare a hana mu aski mu yi sa'ayi mu yi dawafi duk wannan da umarnin Allah ne haka Allah yake so a yi shi yasa wanda ya je wannan yayi abin da Allah ne ya ce a yi ta bakin Allah abu na uku hadisin yana nuna mana ashe ba za mu wadace da ƙur'ani kaɗai ba dole sai mun nemi taimakon suna yanzu wanda ya ce shi ƙur'ani kaɗai zai rike zai rike suna ba to ya zai da wannan hukunce hukuncen umra ɗin nan hukunce hukuncen ihrami da waye waye wannan yake nuna maka ɓatan waɗanda suke cewa su ɗan ƙur'ani ne kawai suna kan ɓata suna kan halaka kuma ba za su yi addinin Allah daidai ba bayan da za a yi ta bauta Allah ba da ra'ayin annan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na mana eh na eh ne a inuwar ita ce lullube zillu inuwa ce yayin da aka lullube mutum kamar an masa inuwa ne eh نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبد عن عباد عن عباد بن كبير عن عباد عن عبد الله بن يزيد بن زيد بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فكما في الناس مؤلف قلوبهم ولم يغن أنصار شيئا وكأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فقد فقد فقال يا أهل الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فعلقكم الله بي وعادا أغناكم الله بي كلما قال الشيخ قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمل قال لو شئتم قلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن يسحب الناس بالشاة بالشاة والبعير أقوي ألا أترضون هو أقوي لا أترضون ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير نعم تذهبون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم لولا جبرتكم فكنت امرأ من الأنصار ولو سلك ولو سلك الناس واديا وشيبا لسلكت وادي الأنصار وشيبها الابصار شعار والناس بشار إنكم ستلقون ستلقون بعدي اكرس فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب وانا حديث آه، موسى ابن اسماعيل للتبوذكي ما لم tabuzaki malamin daga wuhaib wannan shine ibn khalid al-basri mutumin basra ne iraki daga amru bin yahya ibn amara shi kuma mutumin madina ne almazini daga abbad ibn tamim shi ma mutumin madina ne al-ansari al-madani daga abdullahi ibn zaid ibn asim dan gidan ka'ab al-ansari mutumin madina ne shi ma sahabi ne a mashhuri wannan mutumin abdullahi ibn zaid ibn asim abdullahi ibn zaid ibn shi ne ya kashe musailamatul kazzabi musailamatul kazzab wannan makaryacin mutum da ya da'awar annabta ya ce shi annabi ne to wannan abdullahi ibn zaid ibn asim ibn ka'ab al-ansari al-majini um, an ce shi ya kashe musai na mutum kallon um, ya yi shahada shekara ta 63 a alharra ya ce lamma afa allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayin da allah ya ba wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ganima shine lamma afa Allahu ala rasuli yayin da Allah ya ba manzon Allah ganima a yaushe yawma hunain ranar wato hunain qasama fi nasi fi mu'allafati qulubi manzon Allah ya raba wannan ganima a cikin mutane musamman waɗanda ake tsammanin a jawo zukatansu su musulunta cikin kafirai shi ne mu'allafa ta ƙuloruhu suna cikin waɗanda za a ba wa zakka inna masu da tsatu lilfuƙara'i wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب na, وفي سبيل الله kaga wannan mu'allafatu qulubun ko zakka ne aka zo suna cikin wanda ake ba to dai dai ya samu ganima sai ba su abin da ake nufi da mu'allafatu qulubuhum am um, akan fassara shi da wato musulmi kafirai da suka musulunta ba su daɗi da musulunta ba sun shigo cikin musulunci ba su da komai to idan an zo tunda su ba su da ƙarfin imani sosai imanin nasu lage-lage ne to in an zo bayar da zakka ko an samu irin wannan ganima sai a hana sauran asalin musulmin wanda su sun daɗe a cikin musulunci an san ko ba a ba su ba ba matsala sai a ɗauka sai a ba waɗannan mu'allafa cikin mumtaz wanda ake rarrashin zuciyarsu ana rarrashin zuciyarsu don su daɗa kafuwa a musulunci ko kuma ma waɗanda ake tsammanin za su musulunta an an ɗan ba su kasan wani in yazo kuɗi ce musulunta ina fatan kana fahimta an ce an taɓa ba wani ba ni sunan shi an taɓa ba wani kafiri wani ya ba shi wani taimako mai ƙarfi sai ce alhaji zan fara tsalla <laughs> <laughs> ya ja kaya kenan ya ce zan fara sallah ga wannan gurin ba aya ba ce ta jawo shi ba hadisi ba ne ya jawo shi yauwa ɗabi'ar yanayi ne da ake ciki to ana yin wannan ɗan ga mutum haka gashi gashi nan dai bai gama abun nan ba sai a a ɗan jawo shi da ɗan wani abu to manzo Allah da aka je yakin fa'id aka samu wannan ganima sai ba da sunan shi sai ya ba da ba da sunan shi sai ba ya ce a ba waɗannan al'mu'allafa ta ƙulubuhun waɗanda suka musulunta wato ranar fato makka sun shigo musuluncin amma dai musuluncin nan yana da ɗan rauni shine ƙasa mafi nasi fi mu'allafa ce a ƙulubuhun walam yau da al'ansana shay'an bai bawa wa mutanen wato madina wani abu ba wasu malamai suka ce waɗannan mu'allafa ta ɗin an faɗi sunansu akwai abu sufyan ibn har abu sufyan shi ma yana ciki سهيل ابن عمرو هويت ابن عبد العزة حكيم ابن هزام أبو السنابل ابن بعكك صفوان ابن أمية عبد الرحمن ابن يربوع وانا تشكين قريشا واجه أوكي أيينا ابن حسن الفزاري أوكي الأقرع ابن حابس at-tamimi akwai amru ibn aiham at-tamimi akwai al-abbas ibn mirdas sulami akwai malik ibn auf an akwai al-ala ibn harithata as wannan a wata riwaya kenan da aka rawaito sunan nakinsu haka ibn hajar Allah ya masa rahama shi ma ya yi bayani ya ce amma waɗannan guda biyu na ƙarshe abbas ibn mirdashi sulami da malik ibn aufin nazari ya ce sun zo ne daga ta'if suna masu da'a da miƙa wuya da zuwa ji'in rana ba sa cikin wancan maslamatul fatshi din akwai riwayar waqidi da ya kawo akan suwa ne ta qulubuhum din nan akwai riwaya alwaya kenan akwai mu'awuya da zi ɗan gidan abi sufyan mu'awuya ibn abi sufiyan da zi ibn abi sufyan duk suna ciki da usaid ibn harisa da makhama ibn naufal da sa'id ibn yarguwa da qais ibn adi da amr ibn wahab hisham ibn amr wannan duk suna ciki a riwayar ibn ishaq yace an-nadr ibn al hari da al-harith ibn hisham da jubair ibn mut'im duk waɗannan suna da ciki to waɗannan dai su ne mu'allafatu qulubuhum din da aka ce a ba su abin da yasa na kawo sunan kinsu dan yawanci za ku ji su wasu da an san su to annabi da yazo sai ya ba su sai ya hana mutanen madina su bai ba su ba saboda sun dade a cikin musulunci kuma su kan ai su ne ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayyo hijira daga makka zuwa madina suka karbe shi ke taimaka masa da dukiyarsu da komai to dan an je yaki an samu wani abu ba a ba su ba an ba wa wasu kaga babu matsala haka annabi ya fahimta walam yu'til ansara shay'an a cikin wannan ganimar ga baki daya kenan wannan ganima ta ta'if an keɓance ta ne a bayar da ita ga mu'allafat qulubuhum su kuma mu'allafat qulubuhum din sune ne maslamatul fathi waɗanda suka musulunta a fato makka wasu sun ce a cikin alkhumus ya bayar wasu aka suka faɗa amma riwaya ce wasu kuma suka ce dai ya dai tun da ya ce wallam yutil ansana shay'an ba ba su komai ba to me ya faru fa ka'annahum wajadu sai suka yi fushi kamar ne sun yi fushi shine wajada wajada a larabci ana fassara shi da jin zafi da ɓacin rai ba su ji daɗi ba malam ka duba allah kai mana afuwa ka duba harka ta dukiya lamari na kudi lamari na dukiya yana da wahala sha'ani eh wallahi malam ko a wajen masu imanin sai ya gigita mutum duk lokacin da aka zo aka ce wannan abun ana bayarwa ne kuma kana gani kana da bukata in ba a baka ba sai ka ɗan ji wani abu to amma nan imani yake aiki ko ba a bani ba na an ba wa ɗan kwana shi na alhamdulillah tun da ɗan kwana ya samu ku duba wannan bayan allah fa sahabbai ne masu imani da su muke koyi ga su ga annabi gindin magani kuma waye ya yi rabon annabi ne ya yi rabon amma abun mamaki sai suka ji ɗan wani ɗan karsashi da ɗan damuwa yaya aka ba waɗancan mu ba a ba mu ba shi kuma me hikimar da ya sa bai ba su ba ai na gaya mu waɗancan sun musulunta imanin akwai rauni haka ne ana so a ɗan daɗa riƙe su a kafe su amma wallahi ba ka annan waje sai da ba ji daɗi ba su ji daɗi ba na'am Allah ya bani abuwa yasa duk imanin mutum da abin ɗansa in kaga inda harkar dukiya ne kaga ya ɗan karkada ya girgiza to kai mai uzuri don kai ɗin ma za ka iya karkaduwa ka girgiza kun manta mun karanta da ku ana watakila kun manta ne a nan gurin wata rana a nan salama sahabbai suka ji labarin an kawo ganima an kawo dukiya arziki daga bahrain da daddare ai ranar masallacin a cike yake ai <laughs> wallahi tallahi aka ina da sallah manzo Allah ya juya ya gansa ya ta ya yace kun ji labari ko har wanda baya zuwa ma <laughs> aka cika masallaci har waje ka duba wannan a masallaci annabi kenan to yaya muni mukan daga nan a kofar ruwa Allahu akbar yo yubbu shawati da Allah to rayuwar ce akram kallahu dole sai da kudin nan wallahi ba wani lokaci ne kace ba rauni bane ba dole ne take sawa saboda <laughs> Allah ya race rayuwar sai da su yau da mutum zai iya rayuwa babu su akwai wani yanayin da mutum zai iya rayuwa babu su to da shi kenan amma bai zai yiwu ne dole ana bukata dole ne suka cika ya ce la'allakun kun kun samu labarin an kawo dukiya daga bahrain ko ya ce to wallahi ba wani abu nake jiye muku tsoro ba illa ina jiye muku tsoron a buɗe muku duniya an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum a zo a buɗe muku wannan duniyar kamar yadda aka bude wa waɗanda suka gabace ku suka yi ta competition at-tanafus fatanafasu fiha suka yi ta mewai competition ne da Hausa a wannan na gasa suka yi ta gasa akan wannan dukiyar kamar yadda yanzu kaga ai ana gasa da dukiya suka halaka to ina jiya muku tsoron koma ku zo ku halaka saboda kamar yadda waɗancan suka halaka saboda dukiya ya ce shi kadai nake ji muku tsoro ya ce dukiya ba wani abu ne za a ba ku amma kar a zo a buɗe muku ku zo ku yi gasa ku halaka kamar yadda ƴan uwanku suka halaka to shi yasa sai mutum ya ba a hankali harkar dukiya sai an yi a hankali sai an bisan Allah mana mana afuwa kenan sai ba su ji daɗi ba ransu ya ɓaci amma dai shi annabi ya gane islam yi yusibuhum ma asaban nan saboda abinda aka ba mutane bai same su ba min alƙismati kenan na rabo e su gaskiya ne wannan warai kuwa suna da uzuri su abinda suke gani su suka je suka yakin nan bayan yakin kuma su ne suka karɓi bakuncin annabi suka taimaka masa yaya yanzu an samu ganima an samu wadata mai kwan a ba su sai a ɗauka a ba wa wani su kuma waɗancan koro annabin ba su kai daga maka kaga uzurinsu ko yan adam uzur ne makon shi kenan suka ga cewa ba a ba su ba manzo Allah da ya gane sai ya hau mumbari ya kama hudu ba fakhatabahum annabi ya musu hudba a riwayar muslim ya ce alhamdulillah ya yabi Allah damar ɗabi'arsa ne in zai mutane magana sai ya gode wa Allah ya Allah baya fara magana sai ya yi wa Allah godiya ya yabe shi ya ce ya ya ku mutanen madina alam ajidkum dullalan yanzu ku ba na same ku kuna kan bata bane batattu kuna kan shirka shine dullalan kuna kan bata kuna shirka Fa fahadakumullahu bi Allah ya shiryar da ku ta dalili na Ku kai imani wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi yanzu ku mutanen Madina ba na same ku kanku a rarrabe a wawwace a babbaje kuna faɗa da kiyayya da juna da na zo ta dalili na Allah ya haɗa kawukan ku da fa ga maciji da junan ku amma ta albarkacin zuwa na Madina Allah ya haɗa kanku saboda ni wa'alatan yanzu ba na same ku kuna talakawa ba alatan ana nufin fuqara fuqara ala mala kuna talakawa ba ku da dukiya fa aghnakumullahu bi Allah ya wadatar da ku bi saboda dalili na wannan duk abin da annabi ya gaya musu wallahi haka ne kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu amanna duk lokacin da ya faɗi wani abu yace kaza kaza sai su ce Allahu wa rasuluhu aman da Allah da manzansa su suka fi cancantar su yi mana gori haka ne alam ajidkum dullalan fahadakum Allah bi amsa sai su ce Allahu wa rasuluhu aman lalle Allah da manzan Allah su suka fi cancantar su yi mana gori ai suna da hankali sun sani sun san abin da annabi ya musu ya fi karfin dukiya ya fi ƙarfin abin da zai ba su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma yamna'ukum an tujibu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama me ya hana ku ba wa annabi amsa me yasa ba za ku ba wa manzan Allah shi da kansa yake faɗa me ya hana ku wannan tambayoyin da nake muku ba ku ba wa ba ku ba da amsa ba sai manzan Allah yake cewa kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman wannan dai kalma dai ita ce amsar kawai da Allah da manzansa suka fi cancantar su gori wani kai ma ka rike wannan ka gane malam Allah da annabinsa su suka fi cancantar su yi gori gori ake cewa ko duk wani wanda ya yi wa wani wani abu a duniya ya masa gori to ya shiga fagen Allah da kar karka yadda ka goranta wa wani ka masa abu don kai ma Allah ne ya baka ka bashi in Allah ya ga dama sai maka gori kuma sau da yawa idan Allah yana so ya bani wani abu sai ya miƙa rabona a wajen malam abdulkadir rabona ne amma sai ya biyo da shi ta wajensa ya zama sababi sai ta wajensa zan karba saboda dalilai kamar haka na farko dai Allah ne ya bani kuma ya so ya bani saboda hikima ta bai bani directly ba dan duk abinda ubangiji zai baka ai ba zuwa za ka yi ofishin Allah karba ba dole ta nuna wani za dalili na biyu shine dan Allah ya girmama shi wannan din sannan ya kulla wata alaka ta kauna tsakanin ni da shi ɗabi'a ɗan adam ko kafiri ne ya ɗauki wani abu ya baka sai ji kana son sa kuwa to kaga yan kwantaka ta kullu shi yana jin a ransa ya yi min wata hanya ya bani wannan abu ni ma kuma ina jin a raina ai ta dalilinsa ta hanyarsa na samu abu kaza ina duk da cewa rabona ne Allah ya yanka mu to shi wannan yana daga cikin butunci da zai wannan abin da ya ɗauka ya bani wanda Allah ne ya bani ya miko ta hannunsa sai kuma ya zo yana mun gori ai na masa kaza na bashi kaza mu muka masa kaza mu muka masa kaza wannan yana daga cikin butulci wallahi ko danka ne a gida da kake ciyar da shi kake shayar da shi na'am ubansa ne kai amma ya kamata ka sani arzikinsa yana wajen Allah ne ba yana wajen ka ba amma tun da kai ubansa ne sai Allah yake biyo da yake channeling din wato ba ni sunan shi arzikin ya biyo ta hannunka dan ka ba shi idan ka mutu sai a ɗauki hanyar arzikin tun da ka mutu sai a yi channeling din arzikin ya biyo ta wani sau nawa mutum zai mutu amma kaga yayansa suna samun amfanin duniya dukiya ko arziki to nan uwa za ta mutu amma kaga yayanta suna rayuwa so dukanmu ya kamata mu fahimta cewa duk abin da ubangiji yake ba mu muke yi wa wasu to ya girmama mu ne ya ba mu mu yi wa wasu din? karama ce Allah ne ya baka ka ba wani mutum ne dan uwanka amma sai zamanto nasa din yana ta hannunka ne za ka ba shi sai ka girmama shi ba wai ka wulaƙanta shi ko ka je kai masa gori ba yanzu ka ga anan gurin su ai sun fahimta sun gane cewa annabi ya yi musu shi ya sa ya zungure su ya nuna musu ya tunatar da su ni'imar da Allah ya musu shi ma ɗin Allah ne ya turo shi ya masu ya shiryar da su ya haɗa kawukansu suna cikin talauci Allah dalilin annabi azza sai suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzon Allah su suka fi cancantan ba ne kuma sunan shi sai maka gode to kaga ta taso ma a zuka ce wai abin nan hakkin mutane a hannunka dan kai musu abinda Allah ya dora ma wajibi kai musu kaje kana rubuta sunanka a jiki saboda tsabar rashin hankali Daga gajeren tunani dukiya ce ta gwamnati ta al'umma kudinmu ne arzikinmu ne ba noma kai ba ranka daɗe ba shago ka je ka kasa kaya ka ba ka kai mana ba kudin mutane ne ka zo ka gina musu kwalbati ka zo kai musu hanya ka musu makaranta amma wai sai mutum wai wai ya ɗauki sunansa wai ya rubuta saboda duk wanda ya zo gani ai wane ne ya yi wannan abu wane ka je ka ce da kuɗin su yi ba da kudin sai ba daman dole ne yayi ai an zabe shi ne don yin wannan abin ba addini ba wayewa ta musulunci babu tuna Allah a cikin al'amura shi yasa sai ga mutane suna tasarrufi irin na masu karancin hankali kun banci wannan riga nan tsumma da kake gani kana ba wa mutum riga sai ka je ka masa gori ka gaya mai bakar magana ka barar da ladanka riga riga ga riga ka ba mutum kai masa gori abinci ka ɗauka ka ba mutum ka masa gori ka ce masa kai wulakanta shi saboda shi talaka ne saboda bayi da hali ka tozarta shi saboda yana zuwa gidanka ya karba abu ko Allah ya sanya abincinsa yana hannunka ka masa wannan ka barin da ladanka kuma kai ma Allah zai maka gori ranar tashi aljama Allah kiyaye mu da wannan ranar na'am eh wallahi ƙwarai kuwa wato cikin latsa'if abubuwan da za su zaɗa nuna maka wannan wato wata fa'ida ce sai Allah ya sanya kuma kai din hanyar da aka baka arzikin wani ka bashi din sai zamanto ibada kai kuma gare ka lokacin da ka dauki wani abu ka ba wani to kai ibada kuma annabi ya sanya lada duk wanda ya tsaya akan hakkin wani man kama wato hajati akhihi kama Allah fi hajati duk wanda ya tsaya akan hajar bukatar biyan bukatar dan uwansa shi ma subhanallah Allah zai tsaya masa akan biyan bukatar shi kaga Allah ne sai bayar a bawa mutane sai ka zo ka dauka ka bashi shi ya ji dadi ya amfana kai kuma da ka dauka ka bayar Allah ne ya ce ka bayar bayarwan kuma ya zama ibada sai ka samu rahamar Allah ta dalilin wannan bayarwan da kai eh yi kuma Allah ma ya so kai haka kaga wannan wato tunani mai kyau yake kawo wannan shi yasa duk lokacin da Allah ya rufa mutum asiri yake yi wa mutane ihsani yana kyautata musu to ya gode wa Allah ya ce Allah na gode maka da ka bani abin da ma zan ba wa mutane ai wani bai da abin da ma zai bayar wallahi wani bai da abin da zai bayar lokacin da kai gode kuma ka yi butunci ka nuna Allah ya baka sai ka nuna ni'imar daga gare ka kan mutum ne ka zo kamar sani ya zo yana kaza kaza ka ce ah, Allah ne baka yi wannan magana ce mai kyau Allah ne baka ma'ana rabanka ne Allah ya karba daga nuna ya baka to wannan ba wai fa zakka ba kaɗai wannan zakka dama wani rabo ne na tilas da ya zama to ka ɗauka ka ba wani wani ana magana akan abin da ya shafi kyautayi na yau da gobe ciyar da iyali taimakon dan uwanka agaza masa yi masa kaza inda za mu yi wannan to sai mu zauna a mutunci muna girma da junanmu amma duk lokacin da mutum yake gani a ransa wani abu da yake yi wa mutane ƙoƙarinsa ne ko nasa ne to wannan mutumin wato ba ƙaramar asara yake ba yana bunkar da abin yana bayarwa ba lada sannan kuma Allah zai cire albarkar abin kuma ba lalle bane abin bai da wani ba la ka gani ko ka ji qur'ani ya Allah ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kan nabi yunfiqu malahu ri'a an-nas kar ku lalata sadaqat sadakokin da kuke barwa ta hanyar yi wa mutane gori shine al-manni wal adha da kuma cutar da mutane dan na baka riga kawai mun tama fada zan ba dan na baka wata kana abin nan na dina ba na dina kaza kaza ka cutar da mutum ka wulakanta shi ba dan kuma saboda mai saboda kai kake masa kaza kake masa kaza kar kai wannan baya cikin hikima to bari mu ji mai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa suka ce dai Allah dai da manzon Allah su suka fi cancanta su yi gori akan mu yace law shi'tum qultum ji'tana ko eh kaza wa kaza um a wata riwayar wallahi law itum, la qultum Eh. ya ce in kun so za ku ce ai ka zo mana kai ma kana kaza kana kaza annabi mana ya nuna ku ce ai kuma kuna da damar ku ce ai kun mun kaza kun mun kaza kun mun kaza eh yana musu barkwanci ne mana tun da ya musu magana ya kure su ba abinda za su faɗa na ansa sai ce eh ku iya faɗa ku ce ai ma na zo ina neman mafaka kun bani mafaka tunda ya baro makka ya taho madina ba ni sunan shi sun taimaka masa shi ita kultum ji ita na kaza wa kaza a tarzauna ko a riwayar ka ala tarzauna an yadhhaba an-nasu bi shati wal yanzu ku ba ku yarda ba ba ku amince ba mutane a raba musu abin duniya su tafi da akuya da rakuni ashat akuya wal ba'ir da raqumi ba shine dai abubuwan da ake ta rarrabawa ba wa tazahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ku kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidajen ku ila rihalikum yanzu ko ba abun alfahari bane an ba mutane abun duniya an ba wani akuya an ba wani raqumi an ba wani kudi sun tafi da shi ko kuma gaba ɗaya annabin ma da ya rabon shi za ku tafi da shi garin ku wanne ya fi ka duba wani irin hikima da annabi ya faɗa shi kansa ya nuna wato kasancewansa a cikinsu alheri ne ya ilahi Allahu akbar Allahu akbar eh wallahi eh na eh eh wallahi eh kwarai kuwa ba yanzu kuna shiga damuwa don an ba su ba a ba ba to su sun tafi da dukiya sun cinye ta ko kuma annabin ma gaba ɗaya yana tare da ku wafi ai ya gaya musu magana mai dukan zuciya ai amma yanzu ne misali an zo mutane ana ta samun al'amura na duniya kaza an samu kaza an samu kaza mutane suna ta rasa imanin suna abin nan kai kuma ka zo ka shiga damuwa me za ka damu don ka rasa kaza ka rasa kaza to Allah ya bar maka imaninka ya fi komai tsada wallahi ya fi komai babu masifa irin guguwa ta zo ta ɗebe ka da tafi maka da imaninka duk wani abu da ka sani na duniya za ka same shi ya kubuce maka wallahi tallahi wannan minus ne ba ko menene shi amma Allah ya barka da lafiyarka da imaninka ai ya gama maka gata yace wallahi launar hijiratu da ba dan hijira ba sai ya gaya musu wata magana kuma da za ta da birge su da ba dan falalar hijira ba la kuntum ra'an min al-ansar da wallahi na so in zama mutum ma cikin mutanen Madina ma gaba ɗaya kawai wannan yayi ne istifaba li nufusihim wa sana'un alayhi dan ya faranta musu rai da ba dan falalar hijira ba ai ni da ma so ne in zama dan Madina ba Allahu akbar ba wannan yana nufin cewa ya sauka daga nasabarsa yana kyamar na sama sama ba haka ake nemi ba a dai ya nuna musu sabar san madina da mutanen madina da yake amma shi muhajiri ne shi ma hijira yi walau salakan nasu wadiyan usheban da a ce mutane za su bi wani wadi wani kwari ko kuma wata hanya tsakanin duwatsu shine shi'ar wadi wani kwari da ake bi shi'iban hanya da take tsakanin duwatsu guda biyu a tariq bainar Jamalai da a ce mutane za su bi wani kwari ko su bi wata hanya la salaktu wadiyal ansari wa shi'abaha da wallahi ni kuma zan bi kwarin ansar ne da hanyar da ansar suka bi nan zan bi inda za a zo a sa mutanen duniya su bi can su bi can su bi can to wallahi ni kuma zan zaɓi hanyar da kuka bi ni kuma ita zan bi Allahu akbar eh to ni da zan kasance tare da ku da za a zo a yi a ware a ce waɗancan su ware waɗancan su ware to ni da ina tare da ku Allahu akbar yace yace yace yace al-ansaru shi'a ai mutanen Madina ai kamar fatar jiki ne shine shi'a ina in an ce fatar jiki ina idan mutum ya saka riga ba yana sa yar ciki ba best ɗinsa rigar ciki da rigarka da take waje ake gani da wacce take ciki wacce ce tafi kusanci da jikinka ta ciki ko to yake to mutanen madina su ne kamar rigata ta ciki wannan su bisa sauran mutane kuma kamar lullubi ne su ne rigar da take bayan rigata ta ciki kun gane lissafin babu mutanen da suka fi kusanci da ni irin al'ansa duk wani mutum da ba mutumin al'ansari ba to yana yana matsayin kamar rigar da aka yafa ta ne bayan rigar ciki al'ansaru shi'arun wannan su disaru annabi akwai fasaha sallallahu alaihi wa sallam in an ce disar abinda ake lullubawa a dora shi akan wani abu shine aka ce ya ayyuhal muddassir ya wanda ka lulluba abinda ake lulluba a dora wani abu kan wani abu shine disar dasara yudasiru disaran wato ya lullube jikin shi to sauran mutane kamar riga ce da ake lullubawa a ainihin ba ni sunan shi a kariya ya ce innakum satalqawna ba'di asaratan ya ce ba yanzu ne matsalar ba bayan na tafi za ku ga nuna fifiko da bambanci yanzu ba kuna kukan an zo an raba ba ba kuma to ba yanzu ba ne damuwa sai na mutu Allahu akbar annabi yi gaskiya wannan kuma maganar ba ta su kare ba har da mu gaba na innakum ya ku al'ummata satalqauna ba'di atharatan in an ce asara, wato ayi wani abu a fifita wani abu akan wani abu kana ganin ka cancanta a baka abu wallahi sai a danne a hana ka nan? eh yan babake ne wanda za su zo su mamaya su handama su fi ƙarfin mutane a kan abu ga abu hakinka ne kana gani sai a hana ka ai wannan ba sai an yi fashin baki ba ko kowa ya sani ai a cikin sama muke tsundum rayuwar kashin dankali manya a sama ƙanana a ƙar kashin tumatir masu kyan masu tsadan a sama matattun miskinan suna ƙasan kwando yawwa yanzu abin da muke fama da shi kenan zu yanzu a ƙasa muke muna nan muna ta riɓewa muna ta jin jiki to abin da annabi ne ya faɗa za ku gani a baya na azara amma ya za a yi fasbiru ku yi haƙuri eh, ku yi haƙuri a yi haƙuri ba daɗi amma a yaƙuri annabi ya koya mana mu yaƙuri kawai ya kashe kansa kawai ya sha wani abu ya kashe ko ya ɗau makami ya kashe kansa saboda damuwa yana ganin abubuwan da ake ba daidai ba wasfiru hatta talqauni ala alhawd har sai kun riske ni kun gamu da ni ranar tashin alƙiyama a tafki na tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake zuwa duk al'umma su je wanda suka imani shi su sha ruwa to kai haƙuri wanda zai je tarar da wasu mutane kuma a kore su saboda ba su ba annaban ban gaskiya ba wannan hadisi yan wana yana nuna mana wato irin siyasa da annabi yake da ita na zamantakewa kai ma ya kamata ka zama kana da wannan kullum jama'a an karanta sunna an karanta hadisi mu rinka daukan darasi a ciki zaka iya zama shugaba zaka iya zamantowa jagora a gidanka mutum gidansa ma yana iya zamantowa ai shugaba ne a gidan shi matanka kaza ƴaƴanka kaza ƙannanka kaza wane ne wani abu yana iya faruwa irin wannan ka zama mai fasaha mai hikima kuma za a iya maka zanga-zanga a gidanka ba ka saiwa wani baka saiwa wani ba ka ɗauka ka ba wa wani ka hana wani ko wance ta samu wance bata samu ba dan ba komai ne in an kawo kowa yake samu ba to ka to mai amfani da hikima da basira da kalmomi na kwantar da hankali ba na bala'i da tashin hankali ba na yi ɗin abin da za a yi a yi za ka iya samun matsala ko a gidanka akwai mutanen da billahi azimin 'ya'yansa sun musu bore ba sa jin daɗin rayuwa ba nan na gaya muku wani banzage da aka bada labari ba yana da dukiya ba ka nan eh, dukiya ne 'ya'yan ba su ba shi haɗin kai ba amma Allah ya ba shi dukiya da zo kullum da daddare sai ya rika kunna maganin sauro da kudin gaushin wuta ya samu mana raba raba na dubu ɗari ɗari sai ya ɗauko sai rinka zarowa yana jefa a gawayi hayaki bu sai aga ai mai gidan hayaki yake yi ko wani magani yake ashe kuɗin sai yake konewa ya ga ya kusa mutuwa me dalili ya ce ba samun bayayya ba samun da so ba daidai ba ne wannan kuskure ne ko da mutum a gidan shi ne to ya kokari ya zauna lafiya da iyalansa ya'yan wannan zamanin da kake ganin su wallahi nake gaya maka <laughs> to in mutum yana da addini ne zaka iya sarrafa shi yadda ka so yana da addini amma ka yi kuskure alaji baka sa shi yayi addini ba dan da addini ne zai ga girman ka ga mutuncin ka in ɗanka ka tsora shi akan tarbiyya ta islama ta addini to shine zai ga kimanka da darajar ka yi kimanta ka amma duniya ta nuna masa sai kuma wani abu na duniya ya zo ya haɗa ka da shi za ka sha mamaki za ka sha mamaki duk abin da ake na rashin mutunci wallahi zai iya yi maka ba dai maganar cewa an saba wa iyaye a lahira ne za shiga damuwar ba shi a tunaninsa ko ba ka bane ba to sai ku zo ta faɗa ba ka zaman lafiya ko a haɗe ma baki a ta cutar ka ko na makamanci wannan to kage yanzu nan annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar zamu dauka kaga a cikin mutanen Madina ne yake wani abu ya dauka ya bayar ba su ji daɗi ba kuma suka nuna ashe zai iya yiwa mutanen da kake tare da su yau da gobe kana taimaka musu kana agaza musu kai wani abu su sai maka bore zai iya yiwa kuma ba su fahimce ka bane kuma kai kana da kyakkyawan niyya so yi amfani da uslubin da za su fahimta a rabu lafiya da mutane amma mu muna da ƙarfi a gidajenmu muna da ƙarfi a inda mu a kujerunmu amma duk ƙarfinka duk fawarka akwai buƙatar sai ka yi amfani da siyasar zamantakewa yanzu a nan gurin in annabi ya ga dama ba sai buɗe musu wuta ba ko yanzu har kuna da baki da za ku zo ku yi magana an ƙi a baku duk abin da za ku kuje ku yi me za su yi za su yi kai haƙuri ya rasu kuma ya cancanta haka ya yi gobara sosai ya jike su amma kaga annabi bai haka ba sai ya jika su wato yi musu wankan wankin babban bargo ta hanyar hikima ba na same ku kaza ba ta dalilin na Allah ya muku kaza ba na yi muku kaza ba to kai ma haka kace yanzu a gidan nan ba ni ne kaza ba kai ban maka kaza ba kai ban yi maka kaza ba ke yanzu hajiya ban yi kaza ba din na kare rayuwa ta akan ku kuma yanzu dan na zo na yi wannan ba za a dan daga mun kafa ba to ka saukar da su sai kuma kai ta faɗan wasu abuwa na alheri to wannan shine ka fa'idanta da siyasar zamantakewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amma ina gaya muku wani wani yayi rubutu yana cewa ta gidaje suna cin wuta akwai gidajen da suna cin wuta wasu gidajen za ga su manyan gidaje amma masifar da take ciki Allah ya baraka sai babu zaman lafiya tsakanin mai gidan da iyalin gidan da ƴaƴan gidan ganin su ba yanda za su iya jefar da shi Allah ya riga ya sa shi ne shine boss ɗinsu amma da da yadda za su iya make shi to za su make su cinye dukiyar shi yasa za a samu ɗa ya haɗa baki da 'yan fashi da makami su zo a harbe ubansa a ɗebe dukiyar a bashi wani abu shi yasa za a samu mace ta sa wa mai gidanta guba don ya mutu ta ci gadansa ta yi kaza shi yasa za a samu kaza wani an kawo kuka an ce wai a yi sulhu wai baya magana da ubansa aka zo aka gaya mu ai yanzu ya yi shekaru baya kula babansa na ce me ya hada su to Allah haka kawai baya yin sani <laughs> na ce daman uban akwai wani uban da ana yin sa da ba a yin sa wallahi ba na uban ya aiko ya ce ya ce a yi magana ya ce ɗana ne baya mun magana wani ɗalibinka ne ko eh to a yi masa faɗa baya mun magana wallahi tallahi baya kula ni baya mun magana baya yi na sace tab to Allah ya sauke wannan malam uban shi ne kuma yana gidansa masararsa yake ci a bare ku a to da ba dan yana da alaka masallaci ba a zo a ga mu ai shi zan ce ba akwai gidajen da suna cin wuta Allah ya Allah kiyaye mu da jarrabawa to amfani wannan shine zuwa makaranta sauraron wa'azi wani Allah ya rubuta masa shakawa da tabewa yana rayuwar duniya ya san yana yin aikin yan wuta amma zuciyar da yake ba ta da kyau bai yadda ya tuba ya gyara ba yanzu irin wannan idan uban ya mutu a wannan yanayin kaga wannan yaron ya shiga uku sai dai in Allah ya taimaka da uban zai mutu ya ce na ya ce ya'yana to ya shiga ciki amma wallahi idan bai ya sai masa ba ai ya shiga uku ai wannan bayan da za a yi ga alheri a rayuwarsa ai shi dai da samu wani alheri a rayuwarsa ai ya gama iyaye a'a ta Allah ya rahalu mu Allah ya samu cika da imani gobe sai mu dora insha Allah abinda muka faɗa ne Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh